فإذا دعينا فارجع ما آمناه به ce sun makafai na ala tarihin sannan sai muka a kan sawunsu da manzanninmu muka biyo a kan sawunsu da manzanninmu wa kafai na da mai maryam muka biyo da annabi isa na maryam alaihi salatu wassalam wa atina hul injil muka bashi shi littafin injil وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة sai muka sanya tausayi a cikin zukatan waɗanda suka bi wa rahmatan da kuma rahama ko jin kai wa rahmaniyata da ta da'uha da wani rukubananci da suka kirkire shi ba ka tabna a harin ba mu wajabta shi gare ba illa ibtigha'a ridwanillah kaɗai sai dan neman yardan Allah amma tare da haka kuma ra'auha haqqari ayatiha ba su kiyaye wannan ruwanancin hakikanin kiyayewa ba fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum sai muka baiwa waɗanda suka yi imani cikin waɗannan mutane muka ba su lalata da ke ayyukansu وكثير منهم فاسقون اما جواب المسلمين ففاسقين يا ايها الذين امنوا يقوى المسلمين اتقوا الله فجزروا عنا وعلموا برسوله imani da manzonsa idan kuka yi imani da manzonsa yi ukikun islai ne na rahmatin to zai ba ku linki ويجعل لكم نورا ومتنسيكم ولين حتى تمشون به والذاق لك تتعب شيء ويجعل لكم نورا تمشون به ومتنسيكم حتى الذاق لك تتعب شيء دوك وزع حتكمكم إيمان إلى أن أدم الوضع ويغفر لكم كذلك زيغا فرحمكم والله الغفور الرحيم الله تبارك وتعالى من يوم دابرني كذلك من يغفر منك mai yawan jin kai li'alla ya na ba ahlul kitabi wannan yana kasancewa ne domin su ahlul kitabi su sani cewa Allah ya kadiru da ala shayi min fadlillah ba abin da suke da shi na iko na ikon wani abu da daga fadalan Allah abin da ya kai fadalan Allah ba wani ikon da suke da shi ba abin da ke a hannunsu wa annal fadla bi Allah kuma falala a hannun Allah take kawai shi kadai yuki ne mai sha saboda kai da ba da falalan da wanda ya so wallahu dhul fadl azim Allah ta'ala ma ci falala ne mai girma to wannan shine wallahu ta'ala idan ba mun ta ba su ne ta Allah ya shara a aya 25 kenan cewa hakika mun haiku annabi yuhu da annabi ibrahim sannan muka sanya almantaka da shi tabbai cikin zuriyar ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما في ذريتهما النبوة والكتاب. ولما كان شيء الله تعالى يعرف شيء عن النبي نوح وعن إبراهيم tare da cewa suna cikin jerin manzannin da Allah ya aiko da ya bayani da cewa na sama daga ta'ar sarka rukula na yi bai yana zaki annabi nuhu da annabi zai duk suna cikin wayannan manzannin amma aka ke bace suna aka mace su kadai saboda nuna muhimmancin su da falalan da Allah ta'ala ya ba annabi yau da annabi ibrahim sannan kuma aka sake faɗin wata ka kasu cewa wajen fi zuriyar ta man nuhu wata wani an saka annabtaka da ba da littafai a cikin zurriyarsu saboda ka muka ce dukkan wata kamar da ƙungiyar tsamani rahimahullah ya amma a tasirin ta an ta annabawa da Allah ta'ala ya aiko annabtaka da ba da littafai to ta kasance ne ko sun kasance ne a cikin zuriyar annabi nuhu da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda ka a taura da injila da zabur da alqur'ani da girma da tarihi da masu kan da suke da suke tsakoko zuriyar annabi nuhu da annabi ibrahim haka duka jerin annabawan da suka zo bayan wa'annan annabawan to dukkaninsu na zuriya su ne cikin tsawon suka fito wadda ita ma wata falala ce mai girman gaske ce annabi nuhu da annabi ibrahim su ne kakannin annabawa su ne kakannin manzanni da aka bai wa littattafai kaga wanda muka ce falala ce mai girman gaske to kashi Allah ta'ala ya ce ah, ومنهم مهتد وكثير منهم فاسقون فمنهم مهتد لجسيكين وأقل شيئين وكثير منهم فاسقون يوم جسيكين فهم فاسقين فمنهم مهتد وكثير لجسيكين وأقل شيئين ابن جرير سلام الله والله كسوا فمنهم ثم يرى يدو كان سوى لجسيكين آه، ذرية النبي نوه ذرية النبي إبراهيم أقول مهتد وإن جسيكين وكثير من المفاتحون فمش بيوى بجسين زرية أمان النور وزرية أمان إبراهيم الفاتحين يأتي كما أوتا فسرا وثم المنطقة شفا منهم مختلف وتدقى تشكين وإن ألا يأيكم النباوان بسكة فيتو تشكين زرية أمان إبراهيم لأمان النور وتشكين زرية أمان النور لأمان إبراهيم mutanen da Allah ya kuma su waɗannan annabawan to cikin su ne shine fa minhum cikin wannan gungun mutanen da Allah ya kuma annabawa muktadin akwai shiriyu amma wa kafiru min fasiqun yawa daga cikin su fasikai to wannan duk wanda ka dauka babu wata iskaliya cikin wannan tafsiri ko wani yana da wajaha domin da ba abinda sunna ta Allah tabaraka wa ta'ala ta gada shi ne duk da ka gungun jama'a ko yaya abin yake to mutanen ma za su biya wasu haka abin yake fiya saboda ka zuri annabi nuhu da zuri annabi zuri ba mu shakka mutanen ma za su biya wasu kuma ka ɗauki mutanen da Allah ya zama su manzanni don su yi dawa a cikin su mutanen banza waɗanda suka bi yawan manzanni ai suka fi yawa wani shi ne wa minhum mutadin wa kathirun minhum fasiqun to ci gaban mu washaratan da abin da ke da alaka da wannan aya sai ce sun makafai na al'asarihin da rusulina sannan sai muka biyo a kan sawunsu da manzannin sun makafai na al'asarihin da rusulina sannan sai muka biyo a kan sawunsu da manzanninmu wato Allah ta'ala ya biyo tawon waɗancan annabawan da aka ambata a bayar da wasu gungun manzanni kun gane ku? wani shi ne su makafanya ala azalimi bi rusulina ay atba'na ala athari zurriyyati nuhin wa ibrahim bi rusulina saboda ka zuriya annabi nuhu da zuriya annabi ibrahim wanda aka ce an ba ku annabtaka da manzanci da da littafai to yanzu wasu daga cikin su da suka gabata bayan su kuma sai aka sake biyo da wasu manzanni duk da cikin zuriyar ji kamar ka cike na akwai gurin na farko sai kuma aka sake turo wasu manzanni a matsayin gurin da biyu kun gane ko to shine sai ke cewa wa kafaida da isa ibn maryama sai muka biyo sawun su da annabi isa dan maryam ina fatan gani saboda ka kamar ka ce gurin na farko na manzannin da suka fito cikin zuriyar annabi nuhu da annabi ibrahim kamar misali ka ce da ni irin annabi musa da annabi iliyas annabi dawud annabi suleiman da makamantansu sun gabata kun gane mu sai Allah biyo da wasu manzanni a bayansu to sai cikin wani manzannin sai Allah ce ya ambaci wani guda sai shi ba saboda muhimmanci a cikin su shi ne wakafai na da isar neman jama kun gane ko kun ga shi annabi isa tsammanin da aina cikin gungun wa'ancan manzannin da ake cewa ثم قفينا على أثارهم برسلنا وقفينا لعيسى بن مريم muka ce shi annabi isa da maryam yana cikin su amma an faɗe shi ne shi kadai sai su saboda muhimmancin sa da falalin da yake da ita kun gane ko abin nufi Allah ta'ala ya aiko gungun manzanni a cikin zuriya annabi nuhu da annabi ibrahim baya gari kuma aka sake aiko su gungun manzanni kun gane ko duk da cikin zurriyar to sai zama cikin su akwai annabi isa dan maryam wa da bi isa bi maryam sai ce wa atainahu injila shi annabi isa din nan alaihi salatu wassalam mun ba shi littafin injil kamar da shine littafin da Allah ta'ala ya ba shi alaihi salatu wassalam kun gane ko to haka lamarin yake don haka muka ce annabi isa an ambace shi ne shi kadai bayan ya kasance cikin jumlar manzanni don bayanin falalarsa da sa a cikin zuriya annabi nuhu da zuriya annabi ibrahim alaihi salatu wassalam almuhimu allah ta'ala ya aiko shi ya biyo bayan sawun manzanni da ya turo shi kuma ya bar shi injila wa kafai bi isa ne wanda ma'aikata na injila وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين الله تعالى يقول سلمك بيو التاون manzanni da جباتها gabata da annabi isa مصدقا لما بين يديه من التوراه شان الانسان هنا من جزل التعبد التي جبلت لنا التوراه كتسوى النبي عيسى عزاما شينا جماعة النبي موسى أم باشي التوراة شيء أن موسى يقول أن النبي عيسى يدوم إذا ما مصدقا لما بين يديه من التوراة هنا جزء التعليم اللي جمعش من الكتاب التوراة ولا هكا بيو أن النبي موسى جمعنيش وتسوى أكي نام الإنجيل kuma shi annabi isa din mun bashi injili littafin injila wannan littafin da injila fi yi hudan wa cikin shi akwai shiriya ta dalika akwai haske littafin tattare da shi akwai shiriya sannan akwai haske fi yi hudan wa nur sannan shi kan shi littafin da injila alƙarfi da da wato alhali yana mai gaskanta abin da ke gabatar shi na asawa saboda ka annabi isa yana gazzarta a taura littafin da ba aka bashi yana gazzarta wa taura kun gane ko to sannan ce wa hudan wa mawu'in da littafin injil da aka bai wa annabi musa shiriya ne sannan gani ga masu takawa wannan shine wallahu a'lam wa Allah ta'ala wa kafaina bi Isa ibn Maryam wa ataynahu bil injil سيتي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة يتمك سيا رأفة وتشيني جنك يكو توتي ورحمة دا توتي ورحمة في قلوب الذين اتبعوه شكرا سبا سوا يسكت بأن العيسى عليه الصلاة والسلام سوف نكا مكان يسكت بأن العيسى فكا إيمان جشيت الله تعالى يا سيّا توسيد الجن أيد رحمة شن كفرس وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة إلى فتن غني سوى لما يأفل من تفسير السكتشين سوء الذين اتبعوه وين السكت الشيء الذي عيسى عليه الصلاة والسلام هم الهواريون سمي هواري يا وين السكت إيمان الشيء هو بني ما سوى لكم أن تسكت أكاد ولكن شيء لم الحوالون الثوني إن تتبعوه وإن تتبعيش بدليل سبب الحجر فقال تعالى ولما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله وشهد بأننا مسلمون الله تعالى كبد لغير أن العيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر yayin da annabi isa alaihi salatu wassalam ya fahimci kafirci da bijirewa ga waɗannan mutanen da aka tura shi zuwa gare su na bani isra'ila ya fahimci kangarewa kangarewa su da mutuncewa su da kafircin su kala sai ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni zuwa ga Allah wa zai taimake ni kenan cikin wannan da'awa cikin wannan al'amarin addini da nake kansa kala al-hawariyuna sai su hawariyawa suka ce na hannu ansarullah mu ne mataimakan allah mu za mu taimake ka a wannan dawar taka wannan addini naka amin da billahi suka ce kuma mu yi imani da allah واشهد بأننا مسلمون فالشهد النبي إذا كانوا مسلمين wani shi ne abinda hawa yau suka gaya masa wani ke tabbatar da cewa su hawarin da ke da su ne allazi da tabau ina fata kun gani yawwa a wani wuri yana an kuno ansarar lahi kama kala isa lil hawariyi da man ansari ila Allah قال الهواريون نحن أنصار الله فعمل طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين wato Allah yake ga mu da cewa ya koyar da kuka imani ta tabaraka wa ta'ala ko kasance masu taimakon da Allah ko kasance masu taimakon Allah bi ma'ana masu taimakon addinin shi kama kala Isa bi Maryama lil na kamar yadda annabi Isa da Maryam alaihi salatu wa salam ya gaya wa hawariyawa yana musu yekuwa da kira zuwa ga taimakon addini Allah yake musu man ansari ila Allah wane ne zai taimake ni zuwa ga Allah ko ga wannan da'awa da nake yi saboda Allah qala al-hawariyun sai su hawariya wa suka ce da annabi Isa nahnu ansarullah mu ne mataimakan Allah ko mataimakan addini Allah saboda su suka yarda da da'awar annabi Isa su suka yi imani da shi suka shi suka shi to haka Allah shi mana tsawa ifatun min bani isra'ila sai wasu jama'a daga cikin bani isra'ila suka yi imani su ne hawaniyawan wa kafara sa'ifa wasu kuma jama'a suka kafirci suka mutunci da aka kenan cikin su an samu kafirai an samu musulmi ba mana tsa'ifatun min bani isra'ila wa kafara ta'ifa. kashi Allah ce fayyadar da na ana balo ala aduwin fa zahiru sai muka karfafi wa'anda suka yi imani kan makiyansu su hawariyawan masu imani Allah ya karfafe su akan kafiran da suke su ne makiyansu Ba a wa asbahu zahirin sai su hawariyawan suka bayan gari su ne masu rinjayi su suka samu rinjayi akan a akan kafiran da suka musulci <coughs> wannan da shi ne saboda kawai da suka kafirce da Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin annabi Isa alaihi salatu wassalam suka jingina ma Allah da suka ce annabi Isa dan Allah ne sannan suka ce ma Allah yana da mata cewa mahaifiyar annabi Isa Maryam matar Allah ce suka ce da kashi kuma suka suka suka yi imani da abin da ake kiri taslim at-taslim da suka ce Allah uku za su suka ce Allah Allah ne Isa Allah ne Maryam Allah ce da ka Isa shine cikon alloli guda Wai wanda suke da wannan aqida kuma suke suka ɗauki wannan matsayi a lokacin da awar annabi yanka alaihi salatu wassalam wannan samsan samsan annabi isa ne ba su ne allazi da suka uku ba shi nake son ce wannan kafirai ne kawai mana kafirai ne kawai wannan ba su ba su da alaka da annabi isa alaihi salatu wa salamu da ne qabilin wala ne bai bal annabi isa barranta da gare su kun gane ko to saboda ka har yanzu nan da muke magana har ma kasa ta nabi duk wasu mutane da suke da irin wannan aqidar ta ce wa annabi isa allah ne ko dan allah ne ko alloli guda uku ne to wanda mutane karka sake ka kiza su jimar da annabi isa ba annabi isa suke ba a su kafire ne kafire ne kawai ba su da alaka da annabi isa jiya da kai suna ambatan sunan shi suna kiɗi suna waka suna rinci ko su ce sun girmama ranar haihuwar shi kowa duk duk shi ta cikin ba su da alaƙa da annabi kawai na kawai kagare shi لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو نقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث saboda ka duk wanda yake da wannan aqida ko a da ko a yanzu ko a nan gaba ko kafiri haka magana take kawai abin lihi ba shi da alaka da wa da annabi ka shi nake son ce kawai ina son ce alladina tabauhu da Allah ce wa ja'alna fi qulubi alladina tabauhu ra'fatan wa rahmah su allazi na taba ugu ba su ne kiristoci ba ko gani ba ba su ne wanda suka ce Allah da da ba su ne suka ce annabi isa Allah ne ba ba su ne suka ce Allah uku ne ba a su ne muka ce wa'in suka imani da Allah suka taimaki annabi isa a da'awar da wanda muka ce malamin suka ce su ne hawari kun gani ko to wa'in nan su ne Allah ya ba da labarin cewa ya sanya ra'afatan wa rahma fi qulubi fi qulubihim kun gane ko yawwa saboda ka wa'in suka imani da shi suka bi shi sune Allah ta'ala ya sanya tausayi da jin kai cikin zukatan suna da tausayi suna da jin kai mutane da ba su gane ko wanda ya kasance ne saboda imani su da Allah ke kada su da Allah ta da manzon Allah yi Isa alaihi salatu wa salam muhammad bin ali ash-shawkani a tafsirin sa yace ja'ala Allahu fi qulubihim mawaddatan wa ra'fa wa rahma yatarahamuna fi ma bainahum ce wa'annan mutanen suka bi annabi isa suka yi imani da shi imani da sahihi ja'ala Allahu qulubihim mawaddatan Allah ya kai musu wata irin soyayya cikin su, wa ra'fa da tausayi wa rahma da jinkayi ya tara hannu da cewa bai da suna tausayin juna a tsakanin su haka Allah ya saka musu irin wannan cikin zukatan su wato sashen su suna tausaya ba sashi Sashen suna kaunar sashi sashen suna jinkayin sashi kun gane ko to wannan shine wajen na shi kulubin ladina tabauhu ra'asatan wa amma wannan kuma irin wannan ra'afa da rahma sawa musulmin da suka bi annabi isa suka yi imani da shi shine ala bin da Allah ta'ala ya saka cikin zukatan dukkan mu'mini dukkan mu'mini a kowane zamani wannan shine abin da Allah ya saka cikin zukatan su ma da masu da gaske mu'mini ne <clears throat> dukkan mu'mini Allah ya saka musu wayin da jinka yi wa junan su da haka ya zama annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa wato kammala a wannan babi ta kowa kamala da cika a wannan babi bi ma'ana ya fi kowa tausayi da rahama ga waɗanda suke mumine ne musulmi ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma azizun harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim haka Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya sifanta shi da ra'afa da rahma laqad ja'akum rasul min anfusikum ta hakika manzo ya zo muku daga cikin ku daga jinsin ku ba daga wani ne a wuce amma matsayin mala'ika ko wani wanda ba ku sani ba azizul alaihi ma alikum duk abin da zai wahal da ku sa ku cikin damuwa azizul alaihi wala amira da nauyi gare shi saboda yadda yake jin ku a ran shi yana tausaya muku azizun alaihi ma amintu sannan alaihi mai kwadan alkhairi ne gare yana kwaɗayi da son wato fatan alkhairi ya sami kullum shine harisun alaikum sannan ta bil mu'mini na rahotun rahim shi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya zo muku a matsayin manzo daga Allah ra'ufur rahimun bil mu'minin yana da wato tausayi da rahama ga mu'mini bil mu'minina ra'ufur rahim saboda ka haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai take shi ma haka Allah ya sanar shi irin wannan ra'afa da rahama sannan sahabbansa radiyallahu anhu ajma'in su suka zo mataki na biyu muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار sai ce ruha ma ubai da ya ce muhammadu rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne walladina ma'ahu ya ce wa'in suke tare da shi da suka imani kenan tare da shi ashidda wa al-kufa masu tsanantawa ne da kafirai ba sa so sama kafirai tsananta musu su yi shi ne ashidda wa al-kufa amma dangane da junan su zai ce ruha ma ubai da masu rahama ne da tausayi da jin tsaye a tsakanin su to haka su ma Allah ya musu irin wannan rahama da rahama irin wacce ya tsaro ya tsaya musulmin da suka yi suka yi imani da annabi isa a zamanin sa muka ce wannan ma ita ce wasiffa da Allah ya saka wa dukkan mumine na gari ko a da ko a yanzu ko nan gaba مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة هكذا في حديث البخاري ومسلم سبحانه تمشي رواية عمر بن بشير ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ce masalin mumini na misalin yadda muminai suke fi tawadihim a cikin kaunan junansu da suke son juna da kaunar juna wa tarahumihim da yadda suke jin kai juna suna tausayin juna su wa ta'atufihim da kuma yadda suke sassafta ba juna su suna yi musu mu'amala wato mai taushi da tausayawa da jin kai yadda su mu'mina suke misalin su ce ka masalin jasadi ba a wata riwaya ka masalin jasad kamar jiki ne guda ɗaya kenan ina fatan gaji kamar jiki ne guda ɗaya ma'ana wannan magana wallahu ta'ala alam malamai suka ce shine cewa eh, gangan jiki ta mutum gangan jiki guda kenan babu yadda za a yi tasawwara cewa shi mai wannan jikin ya kalli wata gaba daga cikin gaɓoɓin jikin shi ya ce bai sanda kuma ba na abin da ba ya ce bai sanda wannan wannan ba zai taɓa yiwa ba wata babu za a yi mutum da hankalinsa a gangan jikin ka kawai ce bai sun ya ko shi a yanke mishi hannu bai sun hannu yana yi haka nan na to haka ne musulmi suke ka masal jasadi ba kun gane ko sabar ke yadda kake son kanka haka ya kamata ka so dan uwanka domin dan uwan kama kamar ya tsaka ne kamar idon ku yadda zama babu yadda za a yi kace ba ka son idon ka to haka ne ba yadda za a yi dai kana da cikin imani kace ba ka son wani a matsayin da ne yadda kan san babu yadda za a yi kace kace ko aiki maka tsawon a yau a jefar da ita ka ce ba su bukatar kawai da dukkan san wannan ba zai gani ka ba to haka nan ba za ka ci ba ka bukatar wani ba ba ka san shi ba ruwan ka da shi da ba shi musulmi ne ina fatan ruwa ne to shine ne faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa misalin mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atuhum kama salin jasadi muka ce ga wata riwaya kama salin jasadi wa alayhi sai kara wanzu nan misali sai ce za idza shakka minhu udwun إذا اشتكى منه أمر إذا وتقطع لجسكين جكي جنجل جكي جدا سكيت كوشن رش الله في عقوم مرتسكرا كوز ولي شيك مكشي ولي ولي ولي بوجي وقت جكين كو وطام ولي ربي فتداء له سائر الجسد بالسهر والنمر ودوك جبات الجكين زي يفوا يكرئي واتو wannan zafin da gaba guda take da shi duk jikin sai ka same shi ya waye gari bai ke bacci da zalika ba su tsara wuce shi ko ku gani ba yawwa yanzu in mutum na bacci kan ba akan gane bayyana bacci shi a wajen irin sama ba haka ne ba yanzu idan kafan mutum na ciwo to babu yadda ake ya ce babu rashin da zai ciwo kawai kawai bari mutum ya ko gani ba kafa ya tsaka ya tsaki kadin yana ciwo ya ita hada ya kami mi bacci kun gani kunnen ka yana ciwo ya ita hada ya dauka bacci sannan ya kan yana ciwo ya ya ishe ka ya turo maka masassara duk gangan jikin sai ka ja ruɗe ka zalika ka ka bacci idan shi taka min hukumun ta da'a lahu sa'irin jasari da wa humma to haka ne ne saboda kenan da wani musulmi guda sanar ya samu matsala to duk gaba ɗaya ko musulmi za su ji damuwa za su shiga cikin damuwa da cewa ya za a yi wannan musulmi ya kwana da shi cikin matsalar da ya fara cikin ta kamar yadda kuma za su kwana da wannan damuwa kun gane ko kamar yadda jikinka muka ce in yana da wata matsala daga cikin gaban ka sai ya sa maka basasara kuma ka kasa bacci to abin nufi haka mummina ke wanda su da za ka da irin wannan ra'afa da Allah Ta, Allah ya saka a cikin zukatan wanda suka bi yi ta haka ya saka ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka ta ga ta ya saka ta ga ina fatan gani wajen Allah fi kulubi ladina tabauhu ra'fatan wa rahma wannan shi ne saboda karin wani ne ga mutane gaskiya kalubale ne ga mutane musulmi cewa lalle mutane ke da su rika raja a imanin su da matsayin su suna auna irin wa'annan nasoshi duk lokacin ba musulmi za su wa yawan gari a ce wani ɗan uwansu ko wasu gungun ɗan uwansu sun faɗa cikin wata musiba Allah ce. amma ce babu ko ruwan ko a jikin su ba ta ci wala Allah ma da ya ko zan samu ga wannan yana nuna akwai alamar tambaya ga imanin su na siya dan ba haka ne yake mu'mini su gaba ba haka ne yake mu'mini su gaba to wannan shi ne to sai ce wa bani ta rinta da'uha da ba ne ne ibtada'uha da suka kirkire shi ma tabna halin ba mu rubuta shi gare su ba illa bi gha'a ridwanillah sai kawai ne neman yarda Allah ma tabna halin ba mu rubuta musu shi ba ko ba mu wajabta musu shi ba ne ma katabna halin ila ba kawai sai don neman yardan Allah kun gane ko ita shi lafazin rahadaniya da yake wa rahadaniya dan ah, akan karanta shi rahabaniya kuma akan karanta shi ruhubaniya da ban magara ar ruhubaniya ko a ce ar-rahabaniya asali lafazin suka ce mushtaqun min ar-rahabi الرهب شيني الخوف والخشية جنس الروم شيني الرهب هو الرهب إلا فتنغني باقي لا تكون مسؤول راهب لي da irin wannan ma'ana idan aka ce wannan rahib ne mutumin da ya kasance cikin wani nau'i na jin tsoro amma da ya fi shahara idan aka ce wani rahib ne to abin da ke nufi da shi mutumin da yake wata irin rayuwa rayuwa ta wasu abubuwa na da duniya da yanki kan shi da hulɗa da mutane ya shagaltu da ibada wanda shine rahib kun gane ko wanda jami'a ta shine ruhubani rahib da jini a yanzu ruhubani kuma shi shine jami'a sunanci kalmar akan karanta ta rahabaniya kuma akan karanta ta ruhbaniya wanda suke karanta ruhbaniya ke karanta ta ruhbaniya da ban magana wasu suka ce nisba ci zuwa ga ruhban ina fatan gaji wanda kuma suke kana rahabiya kamar da ce kawai kalma ce mustafa da kalma arrahaba ko arrahaba kuma ba ta ce da ina fatan kuma da wannan to wannan shi ne ah, to asalin ita wannan dai baniya kamar ni shara rayuwa hayatul uzla wal iktifai an an an an mulhiyat wal malazzat litta'abbud shine mutum kawai ya ya ya ya ya ware ya koma wani yana rayuwa kuma shi kadai hayatul uzla kenan wale kita anil kulliya sannan yanke kanshi daga dukkan abin da zai shagaltar da shi wal malazzat kuma ya yanke kanshi ya rabu da dukkan wasu abubuwa da da da yayi wannan lissa abdi da kokarin wayin ibada wani shine rahabani ko to anan wurin nassin yana cewa wa rahabaniyat tanifta da'uha da nake so ku lura da shi a nan wurin siyakin nafsi shine wajen Allah fi qulubi alladhina ra'afatan wa rahma ra'afa mafulun bihi rahma wa mafulun bihi ko ba ko ku ci ma'quf ne ala wancan ko ku gani ba to sai sai wa rahbaniyatan shi ma babu shakka rahma ma'qufa shi ala ra'afa ko haka ba da aka taƙaice wasa irin nasa وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة سووا الرحمة أصل فيني أكثر رأفة وفي وفيذو دواوي أباي الرحمة يتي ورحبانية في فيذو رحبانية كانت كده المنصوب يتي خوش أكتبه abin ta bayanin shi ne neman tannasu ba neman tannasu ba sani abin da ya mata nasaba zai sai taimaka ka gane inda nasin ya dosa saboda faɗan Allah ta'ala uha kun gani to shine malaman nahu suke da sabani a wannan matsala cewa ta kalmar rahabaniya mansuba ce alal ishtighal alal ishtighal akwai da musu kiran shi suna al ishtighal a cikin annahu da arabi wato shine a kawo maf'ulin biki gabanta a samu fi'ili kuma bayan ta samu fi'ili kun gane ko to sai ta ce tun da gabanta ga fi'ili bayan shi kuma ga fi'ili tsakiya maf'ulin biki to yanzu shi wannan maf'ulin biki na fi'ili awwal ne ko na fi'ili sani wani shi cikin kai shin sa al-ishtighal da haka suka ce rahabaniyatan ba asafi ce akan rahama ba amma kalmar rahabaniya masu wasu alal ishtighal takalirin wannan zancen shi ne wato wa rahabaniya sabit wato wabtada'u rahabaniya sabit tada'u hajina wabtada'u rahabaniya sabit tada'u ha kun gani yawwa da haka sai zama cewa kenan ba aka fi da aka rahama ba sai suka tsiri rahabaniya wacce su suka cire ta kun gane ko wanda shi ne abin da abu ali alfarisi daga cikin mayyamayin malamin nahu ya tafi a kansa wasu malamai ku suka ce a'a ita kalmar rahabaniya an yi mata nasu ba ne a kan akafici akafici a kan rahabaniya wadda wa rahama ya zama ma'akufu ne a kan rafa to shi ma wa rahabaniya ta shi wa ma'akufu ne a kan wannan da aka masu ba ce alal akufi to tambaya nan shine idan idan ban su ce alal akufi kenan zai zama rahabaniya Allah ne ya sanya rahabaniya cikin zukata shine iskaliya ko mu gane ba idan kace Allah ya sanya ra'afa da rahma cikin zukata kaga ba mushkila amma idan kace Allah ya sanya rahabaniya cikin zukatan waɗanda suka bi annabi Isa sannan kai tsaye ce kuma ibtada'uha ma ta katabnaha alayhi ta za akwai shikaliya ko ba ta kun gane ba kun kwanci wannan to shi ne su wa'anda suka ce haka abin yake abazi ne suka ce babu wata ishkaliya a wannan babu wata ishkaliya a wannan suka ce yadda ma'ana abin yake shi ne wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ra'afa da rahama a cikin zukatansu haka kuma ya sanya wato rahabaniyar cikin zukatansu amma ita rahabaniyar su suka yi ko mu gani ba su suka kirkirar ma kansu ita don haka zai zama cewa sanya musu rahabaniya cikin zukatansu daga Allah zai kasance kaunin ne ba shar'a ba ai duk abin da ya faru Allah ne shi Allah ne kaddar shi ko gani nan ba sawa abin kware ne ko ne wannan shi ne gaskiyar magana ko gani wannan magana duk abin da yake gudana muka ce Allah ya halice shi Allah ya samar da shi amma kuma zaman Allah ya samar da shi daban zaman Allah yana son sa ya da shi ya shar'anta shi wani daban da aka suka ce Allah ne ya sa rahabaniyan kadaran lakuna cikin suka su ta bangare suka suka kafirci suka suka kai ta kange sanci ta bangare su kuma suka kinkai kamar yadda zaka ce da ni mutumin da ya kafirta mutumin da ya aikin kafirci ai da mashiyar Allah ya kafirta ba ko ba haka ne ba ko ka ce da kaddar ubangiji ya kafirta amma ba lalle ne ka ce ne ko Allah yana son kafirta duk abin da ke gudana na kirki ne ko na banza ne ko ka ce da kaddar ubangiji ne ba amma abubuwan da suke ba su da kyawu Allah ya kaddara su amma ba ya son su kawai ya kaddara su ne ya kaddara faruwar su ne saboda sun fi mobi amma ba don yana son su ba kun gani Kulaka da shi ne cewa ita rahabaniya din nan wato kenan da wannan ma'ana Allah baraka wa ta'ala ya zai sanya ra'afa da rahama cikin zukatansu haka ya sanya rahamaniyan cikin zukatansu a kaddarance a kaunance amma kuma su ne suka zaɓi rahamaniyan da kansu suka yi shi ya yasa Allah baraka wa ta'ala kai tsaye ce ma ka ha a alaihim ko ba mu farlanta musu wannan ba ba mu wajen musu wannan ba kafin haka sai da ya sarraha da cewa ibtada'uha sun suka kirkiri rahabaniya ko yawwa ibtada'uha da sun suka kirkiri ta sai ta maka tamna ha alim mamun ta musu alamu falla ta musu wannan amma suka da su. ina fatan gani to wannan shine saboda ka Allah ta tabaraka wa ta'ala bai wajabta musu rahabaniya ba bai shar'anta musu rahabaniya ba an rota daga almaru ba hatu da kuma almaru fata da allah ya kansu da rahama cewa ita wannan rahamaniya da wanda mutane suka kirkira kun gani ko karkumanci jama'a muna hau magana ne akan na tabaru wanda suka biwa annabi isa muminan nagari ba ma tasmiti da danganta cewa ita kan allah ne ba to wannan rahmaniya da suka kirkira almamu ba haka da imamu almamu fatana da sauran wasu riwayoyi da ake roitowa a wannan babi riwayoyi suna da yawa cewa su wa'annan mutanen da suka bi annabi isa alaihi salatu wassalam suka imani da shi bayan wucewarsa to rahmaniyan shi da suka kirkira shi ne sai suka zurfafa ma kansu cikin sha'anin ibada kun gani ko الباب ضحاك ده الباب قتادة سجشيوة وتلك الرهبانية هي أنهم غلوا في العبادة وتحملوا المشقات من الامتناء عن الملذات من المشرد والمأكل والمكة وتعلقوا بالقبول والصوات ذلك أن ملوكهم غيروا وبدلوا تسكي سوى إتوانا الرهبانية بأيكي سوى سمك الكريتة shine cewa su sun zurfafa cikin sha'anin ibada sun ware sun koma wurin suka zurfafa cikin sha'anin ibada wata hambalu mashakka kuma suka ɗauka makar wasu halalu cikin sha'anin wannan ibada wanda Allah bai rubuta musu daga cikin wahalhalun da suka kirkiran makan suka ɗaukan makan su min al-imtina anil manazza suka hada kansu wato ta'ammuli da duk abubuwan da ka san dada da abubuwa ne duk abu mai zaki kawai sun su shi ba su bukatar shi ba su amuli da shi saboda su sun shagaltu da ibada min al-mashari wal ma'akali duk abin da yake mai zaki ne da ake shan sa da wanda ake ci duka suka suka yi nesa da shi wal manka kuma suka ma nesa da aure to kowa daga cikin sauki shi ne aure da kashe wa ta'allaqu bil kufufi suka ji kawai suka suka rarrafe suka haye ko gudun nufi wasu sawani da sun sawani suka zama suka zama su ne kawai suka kama eh, cewa kawai sun sun bar duniya sun yi sun jama'a kawai ibada da suke ba magana aure ba magana cewa amma daɗi ila akhiri to me yasa suka yi wannan shine sai suka ce zalika annamu mulukahum ghayyaru wa wadalu wanda ya faru ne saboda sarakunan su bayan wuce annabi isa kenan kun gane ko ghayyaru wa baddalu sun canja addinin na annabi isa sannan sun musanya shi sarakunan sun canja addinin sun musanya shi to su wa'annan allazina taba'u da suka ga wannan kwa ba daga bangaren sarakuna sai suka shaba su ma ya zama tabi ni za su sai suka kirkirar halaniya shine sai suka ce ba su cin abu kaza ba su shan abu kaza ba su aure kawai suka daji suka shiga na dutse suka zama su da tawabi suka yi ta ibada kawai shikenan yanzu wannan shine asalin rahabaniyya ta da la'uha ma a alaihim illa ibtigha'a ra'a. kamar sun yi wannan ne da neman kusancin Allah da kuma tsira da addinin su saboda sarakunan na wannan lokaci sun canja addinin na annabi isa alaihi salatu wassalam su zaka cewa a zahiri kamar sun yi kokari ko ku gane ba kamar a zahiri sun yi wata hoɓɓasa a madadin su zonoye da sarakunan da gayyaru wa baddalu sai suka arce to amma matsalar aka samu suka arce madadin su iltizami da abin da annabi ta basu akan shi sai suka wuce gonar da suka wuce gonar da suka haramta maka su abin da Allah bai haramta musu to wannan shine warhabani fi tadauha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah kun gani ko kun gani ko saboda kamar katabnaha alaihim kenan kamar da muka ce su suka kirkiri abin ba Allah Allah sauka musu shi ba ba Allah ya wadanda musu shi ba sun yi wannan ne kawai a bangaren kan kuma ta kamar halayin Allah ce ba mu rubuta musu wannan ba mu wajen sa musu wannan ba za ka yi tonar rahabaniya Allah ta Allah bai shi an ta ba ka ce bai wajen ta ba bai kallon ta ba bai ba shi an ta ba kwata kwata Allah bai shi an ta rahabaniya ba sun suka kirkiri abinsu saboda wancan dalilin da muka faɗi cewa sarakuna su sun canja sun baddala So shi ne allah ta'ala ya bayanin cewa sun yi wannan ne ko kace ba su yi wannan ma'illar tira a na kawai sai don neman yardawa allah ba da kuka sarki don aka so a ganin su sun yi wannan ne don neman kusanci ga allah ka zalika don su samu yadda allah da haka ba su kirkiri wannan ruhabaniya ba sai don neman yarda Allah sai don neman bidan yarda Allah wanda shine zahirin ayar na cewa illa ke za a rubuwa lillah amma wasu malamai na tafsiri game da illa ke za a rubuwa lillah muka ce kace ba ka samna ha alaihim illa ke za a rubuwa lillah yana nufin Allah bai wajabta musu wannan ruhabaniya ba amma ba su yi ba ba su kirkira ba in lafti za a rubuwa da lafiya in sai ne mai ga Allah muka ce shi ne zahirin nafsin amma wasu malaman tafsiri suka ce ma ka na ha alaihim shi wannan zahirin yake cewa yana nufin Allah bai fara zuwa samun su wannan ba wajen samun su wannan ba kun gane ko to sai suka ce kuma abinda ilabtiga wani lahi zai zama ya kunta na ma'ana idan ka ɗauki wannan shi ne ma ka samna alaihim sai ka kaddara sai Da suka ce ma ka samna ha alaihi ai ma ka samna alaihim shay'a wato Allah bai rubuta ba yau samu komi a wannan bangaren ba ba abinda Allah ya rubuta musu a wannan bangaren kun gane ko to sai suka ce illa ibtigha ridwanillah wannan istisna'in da yazo istisna'i ne munqati wato kawai mu abin da muka wajabta musu shine su nemi yarda Allah ko ba ni ba ma ka san alaihi halin ni ba rubuta musu ko ba wajabta musu ko ba illa tiga da wanda kawai abin da muka wajabta musu shine su nemi yarda wa yarda Allah ba da abin da aka rubuta musu kenan ba rubuta musu rahabaniya ba amma su suka kike abin a bangaren kansu wai shine wujuhu na tafsir da malamai suka ambata game da illa tiga da wanda ina fata kun gani kenan ko dai ya zama cewa Allah bai rubuta musu rahmaniya ba amma su su ƙirƙiri rahmaniya ne saboda neman yarda Allah ko kuma ya zama cewa ana gaya maka cewa ko nasin yana ce maka ne Allah bai fadlanta musu komai ba dangane da wannan labarin ba sai kaɗai su nemi yarda Allah shi aka fadlanta musu shi aka nuna musu shi aka nuna musu ina fata kun gani wallahu ta'ala alam to darasin mu mai zuwa in Allah ya kaddara sai mu shiga cikin fama famara auha haka re'alatiha yanzu wannan rahabaniyancin da suka kirkira da dukkan wata ma'ana ta kwarai da su ke cikin zukatansu game da wannan rahabaniya ne kasantuwar kirkira abin suka Allah ta'ala bai farlanta musu bal bai ma sharanta musu ba to sai zama sun kasa kula da haƙƙin ita rahabaniya ne ba su iya kiyaye ta ba shine kuma rawaha hakkar ayata to zamu ga bayanin da malamai suka game da wannan insha Allah da fata abin da muka yi suka tawabu Allah amfani mu shi ba mu sa wannan muka kuskura kuma Allah ya fi mana mana ya cikin zakata yawa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh